kurba. Na? A fara kurba. Eh shi wannan ɗin? Eh shayi. A'a bana ba su bana shawara bana komai. Ka bani wannan shayin. Cokali ɗaya. Wannan ma idan ka sha wannan. Eh. Yunwa ba za a kara ji har dare. Zagon kasa ne yake faruwa. Wannan ganyayyakin ibada haka kawai ba abinci ya ban ba. Wannan kada ba na shi eh? haka. Ana si kada ba haka ana shi. To ka ci mana. Ina yi magani. To akuya ne ni da zan zo kama cin ganye haka kawai. To mu ba kuya mu ba kuya muna si. Ai to ai. <laughs> Eh, mutum ya rayu da raƙumi me ma ba zai ci ba. Ah, a sa mana. <laughs> Aha! Ai ko barka. Wudu. Barka. Me dan daga min wannan. An shaye shayi ko? Me? Shayi an shanye ko? a shanye me shayi? Eh. Ya kona min baki kai. An kona baki. Kin yaushe. An zuba wuta ba ciki. A dan haka a dan daga shi haka irin na garinmu. Daga me na daga? eh ai haka ai haka eh, shayi shayi libgar ya jujuya eh yawa mutum libgar ba ta juje shayi a haka na mana sha an daga guda dai haka eh shike na amsha saboda ba ku da hankali ni je ga miss mu buzu ta mutu ba ku da hankali mu can kastan kazamu da yake muna da kohi mun buzo a daga a daga a daga a gundama mana buredi a ce je kaka sha amma wannan kona ne yake ana ba za daga idan an kone a tafi asibiti wannan ba ta kwabna bari ka zo mama abin ba habce an kone dama ai ko da nune ai kun dade da konewa to zan je aje huce mu mutum wuta eh mu mutum wuta an kone ai ni na san me kake faɗa ana yi zabge mu kun zaba gare ku ba ki ku kama abin dura kalanzir ku ta dura kuna ba kwa konewa amma ni ai wallahi sai na jira huce wallahi sai na jira huce ba an yi ba za a yi ta a ji a sha haka a idan za a mutu a mutu kuma zan yi ajiyewa ya huce mutum libgiyar ya dam iska a buzu barka ya aka yi ne mutum a sha sha ya kone an zo a daga shayi ai na buza na daga shayi wai wai bakin nan naka ba ko na hamsa an kawo shi an kone har shi an kone su da ma ba sa ba yan agadas bane mutum libgiyar ba agadas eh mutum libgiyar ba agadas ka san ina jiya da wani na sha daga can suke mutum libgiyar shayi ba ta kone Adam ka sha shayi wuta ma ana sha shayi da shi. Kai yanzu shayin nan da zafi ni ma abin da yasa ban sha shayi kake na saboda kona mun harshe yake yi. Kona harshe? Eh mana zafi nake yi sosai mu in mun saba a daga daga sai ya huce sannan za a sha. Zafi a dama sai zafi wuta ka bi. Wannan eh wuta. wannan sai ka ce a jahannama? Miliza nan. Eh? Miliza nan. Wuta wuta. Wuta. Wucin lahira. Lahira. Eh. A lahira muna ji labari. Eh yawwa. Wuta na kone mutum. Wuta jahannama ba ta fi wannan bala'i. Muta ba irin wannan ina wannan tabo sai ka kone ka ka kone wa yayi mana zahi yayi mana Allah ka yafe mana mun yi iskam si da aba ah, so ham dam iska a haka dai a dam ka iskan si yana kona ka lahira saboda Allah wallahi kuwa Yau kai guda nawa za a kona kai da Allah istighfari da ke da Allah kana istighfari yayi mana an yahe ka barkam kai buzu ai a karbi na ta ana yau a sha ka sa wannan wannan wannan ya zafi zafi ko kuna jin zafi ne kuma ba ta zafi to shi ne mun saba a idan akwai zafi ai jadi akwai dabbi ai ba ce da hannu kake kawo ta ba da hannu muna kama idan bai zafi sosai ko haka haka da mu hakuri tunda tafiya ta kama kamar kan kamar ba za ki tafi eh, eh to inda dai ba gidan mu bane Allah ya mun zo kuma za mu tafi ka gani ba abin da ke na shayin nan shayi wannan shayin ba da baba shikenan shayin nan mun ba shikenan eh to ya za ka yi ga sai an kara ba ai ko eh. an kara ba. eh da zafi fa da zafi fa na samu shayin nan sai ka je bot sai ka je bot sai wannan balaki ina kake dan Allah ka taimaka mana dan Allah wannan tukunyar da kuke dafa shayi dan Allah da annabi ka ba mu guda ɗaya da Allah tukunyar shayi eh ba ne ka je gare mu sai mu dinga dafa to ana ba ku ko ba duka ana ba yawa yawa kai ba ka kitiran ka fara kai ba ka da hankali ci gaba ake so ba ba baya ba tukunyar shayi wannan ina da sabda ana ji ko eh am wa gabuta eh. ina da sabda tukum ya sayi abun da sayi wannan ina da sada ana taimaka muku da su gaba da kuma kohi ka ci mana ai dan mamji ana dai buta ka ci mana me me zamu da kofi oh hani da shi mana kai ba tun ina ne mu dai muka saba da katan kofi me zamu da wannan kofin wannan ma idan man sharabi ana na ako. ko ai ba ka ai ba ka da hankali baba mu da musa ci da biredi ka rabu da shi da laba mu mu cika shayi mu sha da biredi ara sha wahala ai na mm. ka sha da biredi mun godiya da saka da alheri to a kara kwana guda mana a ba gashi da ganin ku a'a Allah baka gaskiya ka rasa abin da zaka ba mu tsare ba sai wannan kofin wannan abin banza kofin katan Allah in ban dau dutse na fasa gilahi can ba ya ah, hakuri ya hakuri ya wuce ah, ah, ya wuce ya wuce bude mana ai dan ma hausa wannan gilashi albashi ta kare ni buri na ka ba gidan a ba gidan wannan ba tsoro ba ta bani ai hakuri dan Allah ki. ai hakuri ta Allah ta bani bismillah ai hakuri kai dai ka ai hakuri eh samu da can kusa da wancan abin ba da sage sai ka je kwas ai hakuri fasa guda biyu da sai libjera na kawo da kuma alkan ko ko samu na fuskar can kaje ka inda zan fasa biya fusko ga gidan dan wuce dakin alhaji fara ta kare a hausa wanga ba alhaji ba a riƙu da buɗe mu buɗe mu to mata zan wuce da libjara na kawo rakumi a raka ku eh da libjara na kawo rakumi a raka ku saboda mahaukata ne mu rakumin ne to ana sare hamiya a zo a raka ku ko Kar su basi. Lahiya ko? Uban lafiya wai kawai irin dan iska ne ina kaje? Mu dan iska. Eh mana. Ina kaje mana tun da sai kwala ma kira nake na zo ka abba waje ba ba kowa. Bubzo an dinka zama akan kujerar ba za a hita waje ko? Kamar ya ka fita waje an ba gadi ne na ka dinga fita waje? Barawa ta shiga. Wani barawo kai dan iska ne ya ba za ka dinga zama wajen da kake ba. Mu dan iska. Banza ma da kai? Uban kamaye. Iya? Uban kamaye. Uban ka dai ma Uban. zan. Hai! da albashi wannan ana zagi mu. ya za a baka gadi kuma ka dinga fita kai din banza kai din wafi na ga sai Allah sai sanadiyar kuwa ka a gidan nan a akwai mu wallahi kuwa ana tahi a sama ake wani gida ko kin banza ta hiwa ba dai ka samu dadi kamar wannan ba ka dube yadda kai fa kai wani bulbul to ba ana taimakon ku da an kashe ku fa waye zai kashe mu har yanzu ko kaga wadai baka kama ba ba za mu wani a kashe ku guda muna mun kashe ku ku sani ba mu sani ba haka kashe mu sani ba na kai ka mun kashe ba ku sani aikin banza aikin buzun banza buzun wani. Kwam nawan gama ana bude shago ta wanga guri ana bude shago mu za ta bude shago. Kai da zaka bude shago ta wajen gidan ubanka ne? Ah muna da gado. Gadon ubanka ke da shi? Ubanka. Ya. To ina ji. Okay. yanzu to shikenan ga nan zuwa ga nan zuwa. Usna. na'am na samu kiran gaugawa yanzu daga kamfani to ina ga sai dai ma'aruf je ya kai ki ma'aruf eh dan ni yanzu zama tafiya zan yi to shikenan sai na dawo Allah ya kiyaye amin ma'aruf because in sha tsokana.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 kin ga da kika yi kyau kuwa to na rantsa da Allah kin mun bari kin haska falon nan sosai wallahi tallahi ni ko <laughs> amarya amarya ba damuwa duk lokacin da yake bukatar irin wa'annan kaya kawai ke magana Allah ni kuma zan samu miki su to shikenan ma'aro ha ba ba komai wallahi amarya amarya na tafi ko to shikenan ma'aro to <laughs> amarya amarya mu ma dai ya kamata mu kokarta mu yi auren nan ba ki tsaya kina yi wa alfazazi wulakanci ba ba wulakanci bane shi ne sai a hankali Salamu alaikum. Alaikum yau ba kuwa muka yi? Wallahi ba kuwa muka yi. Sannan ki ba kuwa? Yawa sannan. Amarya amarya. amaryanmu amaryanmu kin yi kyau fa sosai yau <laughs> to na gode <laughs> to bari shige daga ciki ok to shi amaryanmu amaryanmu shi wannan katon sauran waye shi kanin matar gidan ne amma ya sake da yawa irin katon saurayi irin wannan a ce yana zirga-zirga ka a cikin gida ai da matsala ko da a ce dan uwanka ne kin ga babu na shi ya so ya zauna a gida kuma kayan ma yana burge ni yana sa ni dariya lokaci kankani muka saba da shi amma dai ba wata matsala ko matsala ɗaya ne nake fuskanta a gidan nan dama na gaya miki tun kafin ki shigo ba wancan matsalar bace wace ce Kai ne da daddaren nan kuma? Ni ne, wani abu ne dan na shigo? A wani abu ne mana. A wajen ki ba? Kwarai ma kuwa. Kin ga ni fa ba wani abu ne ya kawo na zo ne in mai gurbin. Gurbi. Gurbin wa? Na ga mai gida baya nan ne, so kuma na san a matsayin ki na amarya za ki kasance cikin kadaici da kewa, shine na zo in kasance tare da ke. In fi cika haƙuri ko daga nan har kuma muna tare wallahi kuwa. Au. hakin ɗora fuska saki fuska ke mana amarya in kika yi fushi ba ki yanke wallahi ni fa da wasa ma nake miki wani irin wasa ne wannan kawai ni kin san na saba da ha dan kamo ta nan kamo ta nan na baki lafiya sai da safe <laughs> amarya amarya amarya amarya zagon ƙasa ne